وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد suka ce a yayin da suka ga makomarsu mun yi imani da ranar alkiyama sai dai ta yaya za su yi imani alhali sun yi nisa da inda ake karɓar imanin don sun fita daga duniya wadda ita ce gidan aiki ba ba da sakamako ba sun shiga gidan lahira wanda gidan samun sakamako ne ba aiki ba.